Tayar da hankali ko hana makwabta samun barci na iya kasancewa laifi. Mutum na iya kai kara waje babban alkalin jamhuriya da ke kula da tabbatanci kwanciyar hankalin jama'a ko kuma wajen alkalin gargajiya da ke da hurumci a kai. Bari mu saurari bayanin juji Goji ga jibo Tayar da hankalin makwabtaka ya kunshi abubuwa da dama. Misali kai ta muniya har ka hana makwabcinka kwana ka sa iyalan shi cikin kunci ko kuma wata rashin lahiya a takaice dai ka takura musu. Shin za a iya kai ƙara wanda yake damuwar makwabtansa. A'a irin wannan laihin bai kai ga hukuncin kotu ba, amma kotu na iya ɗaukan shi a matsayin rashin tarbiyya daga nan sai a mika laihin ga alkalan gargajiya. Wasu misalai da suka yi kama da na damuwar makwabtaka. Doka ba ta hana yin karuwanci ba, amma bai kamata ba a yi shi a cikin gidajen da makwabtan na ke da yara, ko kuma ka rinka sai da giya a rinka sa kaɗe-kaɗe ba ji ba gani ana damun makwabta wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne ina kira ga waɗanda suke makwabtaka da gidajen giya da su yi gungu ɗaya su kai ƙara hukumomi za su sa gidan giyar ya hana yin kaɗe-kaɗen ko kuma ka zo ka ɗora runwa ko kuma ka wayi gari kawai ka zo ka yi kasis ba cikin ka'ida ba don dai kawai ka hana mutane wucewa gaban gidanka wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne a bayyana shi ga hukumomi sai ka ga wasu mutane sun gina bene saboda suna da hali sai su rinka kallon ɗakunan makwabtansu har ma su dinga leƙen banɗakin su wannan ta yadda hankalin makwabtaka ne makwabtan da ke zubda ruwan dauɗa jikin gidajen asibiti ko makarantu ko kuma gaban wasu ma'aikatu ko gidajen mutane suna sa mutane a cikin hatsarin ɗaukan cututtuka da gangan wa zai iya kawo ƙarshen wanga damuwar alkalin gargajiya babban alkali shi ke da nauyin sa a kiyaye doka juju da shugaban 'yan sanda da jandarmomi ba su da iko akan wannan rikici ne na tsakanin makwabta wanda sukan iya daidaitawa tsakanin su ko kuma a gaban alkalin gargajiya ta yaya za a tinkari wanga abu idan kun samu kanku a cikin takurawar wani gidan giya ko kuma wani otel sai ku haɗu da sauran makwabtan naku ku kai kara in kuma kai kaɗai ne abin ya shawa sai ka rubuta yadda damuwar take ka haɗa da hotuna don shaida ka kai kotun da ke cikin yankinku